الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لتاف منبي شين لتاف الأذكار النووية نا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى والنزيز ومجلس ثم نبري بيود أربعين دبير لإذن الله وما هر ينزمنا تكن باب دكي بتوء كان تعزيه a inda malam annawawi rahmatullahi alai yake taka mana sigogi na na ta'aziyoyin magabata abinda ke nuna magabata ba su ɗauki wani lafazi ƙwara ɗaya a ce tilas shi ne za a yi ta'aziyya da shi ba abinda ake bukata a kai gare shi a ta'aziyya shi ne a lallashi shi al-mufab wanda aka jarrabe shi da rashin wani to a lallashi zuciyarsa ya za a sa masa a rage masa damuwar da yake ciki قال أبو الحسن babban malami al'imam Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Abu Hassan al-Mada'ini ɗaya daga cikin malaman tarihi al'akbari yuri malamin tarihi ne babba ya rasu 224 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga sa al-imam al-bukhari rasuwa hmm. to shi al-imam abul hasan al-madani yake fada yake cewa dakhala umar ibn abd al-aziz ala ibnihi fi waj'i sayyiduna umar dan abd al-aziz ya shiga ga ɗansa abdul malik fi waj'ihi a lokacin da dan nasa bai da lafiya ciwon da kuma bai tashi ba daga shi ya rasu faƙala ya bunayya kaifa ta ji duka Ya ce ya baɗana ya jiki eh, ko ya rashin lafiya yake Ƙana sai ce a ji duni fil haƙƙi ina jin kaina a cikin gaskiya wato abinda Allah ya ƙaddara min shi ke faruwa da wannan wani usulubi ne na tawakkali ya ce ajiduni fil haqq eh, ina saban kaina ina jin kaina yanzu ina cikin gaskiya wato tsarin da Allah ya tsara min a cikin shi nake qala ya bunayya sai Umar dan abdulaziz khalifa sai ya ce ya kai dana Abdul Malik kenan la an takuna fi mizani ahabba ilayya min an akuna fi mizanik ce na fi son a ce ka shiga cikin auna. da ni in shiga cikin awanka me yake nufi yana nufin gara kai ka riga na mutuwa da ni in riga ka mutuwa ina son in samu lada da kai hmm. faƙala ya abaci la'an ya kuna ma tuhibbu a habba ilayya min an ya ma uhib baba na yadda ni ma abin da kake so ya afku to shi na fi so ya afku fiye da abin da nake so ya afku mun gane ga koyi da ce inni inni inni ara fil manami anni adbahuk qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabir bayan Allah ce daga kuma sai Allah ya kaddara ya rasu ya rasu shi ce Allah ya ƙara musu ya ƙara musu yadda to kage wannan shine ta'ziyatun nafs an yu'azziya al-insanu nafsahu qabla an yu'azziyahu ghayruhu ka fara yi wa kanka ta'ziya kafin wani ya ba ka yi wa kanka ka lallashi kanka kafin wani ya lallashe ka daga cikin ta'ziyatun nafs shine abin da suke cewa tawqimun nafsi bil musibati ala annaha waqi'atun labud daga cikin ta'aziyyar da zaka wa kanka kayi wa kanka lallashi kanka shine ka ka sa wa ranka cewa wannan abin sai ya afku tawqimun nafs al-sheikh ba abdurrahman bin nasir ne sa'di ya kawo wannan cin a cin al-wasa'il mufida lil hayati sa'ida yana cin abin da ke sa mutum ba zai wani shiga tashin hankali ba tautinun na bin mafa'il ala annaha waƙi a to mutum ya ji a ransa cewa a ai Allah ne fa yace zai halakar mota wal hayata ko. sai kuma ka hana wannan ya aiki to ka yi da cewa abu zai afku to idan ya afku inda ka shiga damuwa goma ce to sai ka samu sassauci damuwa ka kila ta sauka ba za ta wuce hudu ba an zubar maka da shida sakamakon na nafsak qabla an tab'al musibatu falamma waqa'at كنت عارفا وعالما ومتوقعا لوقوعها لا ما كان dama تعب شيء شيء ما شيء وعن جويرية ابن أسماء daga malam juwairiya dan asma'u eh, sunansa juwairiya sunan babansa asma'u babansa ya sa baban nan eh, shi daga baban shi ya haife sai ya sa mai asma'u shi ne shi ma da ya haifi ɗaya ce to sai ya rama <laughs> shi ne sai ya rama sai ya sa mai juwairiya eh? <laughs> <laughs> to ce an ce wani ya ce shi ma wai dan ya ji abin da yake ji to yaushe mutum zai bar musu in dai damuwa ce yaushe za ka bar damuwa ta zama gadajiya a gidanku eh? ai kashe damuwa ake yi babban malamin hadisi eh, babban malamin hadisi yana cin rijal kutubin sita an annahi daga babbansa anna ikhwatan talatatan shahidu yawma tustara fastushidu wasu yan uwa su uku sun halarci wani yaƙi da ake ce masa yaƙin tustar tustar gari ne ai kana ji ana cewa sahal ibn abdullahi tustari to da gari ne daga cikin garuruwan mawara annaha can uh, abin nan garuruwan bayan kogin furat na iraq duk su ne an yi wani yaƙi a wannan lokacin sai aka samu wasu 'yan uwa wa da ƙani da ƙani su uku sai suka halarci wannan yaƙin fasu shidu su aka kashe su su aka kashe su fakharajat ummuhum ila suki sai babarta ta fito kasuwa li ba'd sha'niha domin ta domin ta ci wani abu ko dan wata bukatar ta fatalaqaha rajulun hadara tustara sai wani mutum ya gamu da ita shi ya halarci yakin da shi aka yakin ya taho fata sai ta gane cewa shi ma soje ɗayanta sojoji ne guda uku sai ta gane wannan soje a kasuwa suka haɗu wata alatu an umuri ha. sai ta tambaye shi ta ce ya labarin 'ya'yanta waɗannan sojojin da kanal wani da kyaftin wani da da meji wani ƙila ko faƙala ce ya ce istushiru kai tsaye kawai zai mata balo-balo ya ce da an kashe su kaga wannan soja ne shi ma a to in ba soja ba waye zai zo kawai ne ya ce wa uwa ya ce da an kashe mata yaya uku zirya? sojoji ko faƙalar kai wannan mata ta namiji faƙalar sai da ce makubini na au mujidiri ce lokacin da aka kashe su ka ba da shaida a gabanka aka yi ko makubili suna fuskanta abokanan gaba ne au mujidiri na ko za su gudu ne wani abokin gaba ya kashe su ƙala mukbili ce a'a ai suna gaba da gaba da abokanan gaba ne abokanan gaba suka kashe su Ƙalan alhamdulillah kawai sai ta ce yabo ya tabbata ga Allah na min fauza ce waɗannan 'ya'yan nawa da izinin Allah sun samu babban rabo wa haƙun jimara sannan kuma sun samu matsayi wanda yake babba shine jima'a. bi nafsi wa abi wa ummi na ba da fansar kanya na ba da fansar babana na ba da fansar mahaifiyata hum dan su eh, ƙwarai da gaske shine sai take shine ya fassara ce qultu az-zimar bi kasri az-zal al-mu'jama wa hum ahlu ar-rajul wa ghayruhum mimma yahiqu alayhi an yahmiya kaga shine daraja ce sune dangin mutum da wasu su wanda ya cancanta ya tsare su to kuma ta sanadiyar kashe su ta sanadiyar tsare su sai aka kashe shi to ya samu daraja madaukakiya shine sai balarabe sai ya ce ne sai ya ce mutum hafa zimar wa qawluha hafu ay hafizu wa ra'aw sun tsare sun samu daraja wa ra'aw sun kula da dangin su wato basu ba abun kunya ba sun samu daraja amma a dawo a ce sun gudu to wannan shine damuwa ta ne amma tunda suna gaba da gaba da abokanan gaba aka kashe su to wannan sun samu daraja uwa ce wannan ba kuma ya'yan sun girma ba wai 'yan ƙanana ƙanana ba wa mata ibn al-imam shafi'i fa anshada aka ce wani dan al-imam shafi'i ya taba rasuwa sai al-imam shafi'i ya rera wani baiti yake cewa maddahu illa hakaza fattadir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi wa maddahu ai zamani bai zama ba illa hakaza fi yadda kaga ya faru nan ya yake fattadir lahu saboda ka jure ka sa wa kanka juriya radiyatu malin ko dai ka rasa dukiya musibar dukiya ta afka maka ka rasa wani abu na dukiyarka au firaku habibi ko kuma ka rasa masoyi haka zamani yake haka rayuwa take in ishta tufja fil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u in ishta tufja bil ahibbati kullihim in ka rayu to sai an ta sa maka damuwa ta rasa yan uwan da masoya duk za ta kare amma ka sani abin da ya fi tayar da hankali shine wa baƙa'u na fi hayatika afjau a ce ana ta mutuwa ana barin ka kai kadai to wannan fi damuwa ka waigu ka samu datti da wanda ya shekaru ya waigu da in suna da wata majalisa da suke zama kila ko wajen karatu ko suna da wajen da suke zama su hira ko suna da wajen da suke ciyayya da daddare ya waigo ya duba ya gaba wanda ya rage sai shi to ya gama shiga tashin hankali kullum ya zauna to zai rika tuno ina wani ina wani ina wani kuma firarka da shi ya ce zai ce ni kaɗai na rage ci hmm. ai tun da wani ya rasu na tabbatar da ni mata ta zo to haka za ka ji suna faɗa Allah ya samu cika da imani wa qala abul hasan al-madaini الإمام أبو الحسن المدائني ما من تاميه يتشي مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأمير العالم الحسن والد عبيد الله بن الحسن الحسن بابا عبيد الله بن الحسن يا رجل وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة ألوك تنشي عبيد الله بن الحسن shine alƙalin basra wa amiruha kuma shine gwamnan basra fakatu kasura man yu'azzi sai masu masa ta'aziyya suka yawaita fa zakaru ma yatabayyanu bihi jaz'u ar-rajuli min sabrihi sai suka tattauna suka ce bari mu gwada wannan gwamnan namu muga abinda ke bayyana jaz'ur rajuli rakin mutum min sabrihi daga juriyarsa suka tattauna Fa'ajima'u ala annahu idan فأجمعوا على أنه إذا ترك uhu كان يصنعه فقد جزع wannan قائدة da suka zo suka yi ta tattauna aka ce to wace alama ce za a gane mutum mai raki ne aiki ja fa'ajima'u waɗannan mutanen sai suka yi ijma'i ala annahu idza taraka shay'an duk lokacin da aka ga mutum ya bar wani abu kana uhu abinda ya saba yi faqad jazia ta wannan alama ce ta raki an maka rasuwa sai aka ba ka yin wani abin da ka saba yi baka je shagonka ba ko baka je ofis ba to alama ce ta kana cikin raki ka zama jazi'un <laughs> ka zama jazi'a lasta saburan ta jazi'un haka suke yi cewa in aka ga ka bar wani abu da ka saba yi saboda an ma rasuwa to alama ce ta an tajazu'un eh. to amma duka wannan eh, abu ne irshihadi ne nasu eh. qultu al nan wuya nawawi yace wal atharu fi hadha al-bab kathiratu da maganganun magabata a game da wannan babin suna da yawa wa innama zakartu hadhihi a ahrufa sai dai na ambaci waɗannan da harfan Allah ya khluwa hadal kitab min al-isharati ila tarfin min zalika saboda kan wannan littafin namu ya zama ba mu ambaci wani abu mai kama da haka ba wallahu a'lam Allah shi yafi kowa ilimi shi yafi kowa sani saboda haka waɗannan labaruka ne da al-Imam an ya kawo mana su waɗanda suke karfafa mu a lokacin da wata jarabawa ta mutuwa in an mana rashi Allah subhanahu wa ta'ala ya billashi zukatanmu amma dai rashin nan dole a yi shi yawwa shi yasa ta'aziyya farko ka wa kanka kwarai da gaske azzi nafsaka kabla an tu'azza kayi wa kanka ya kafin a maka wannan ce wannan fasalin na gaba al-Imam an-Nawawi zai mana wani tsari ne zai ambata mana zai karkatar da mu ya kama da tarihin annoba Ɗa'un eh, zai kawo mana silsila tarihiyya ta ɗa'un da aka yi shekara ta kaza shekara ta kaza shekara ta kaza a gari kaza an yi annoba kaza hmm. tana da alaƙa da da babin da muke ciki to fasalin gaba ke Allah shi taimake mu sallallahu muhammadin وآله وصحبه أجمعين